Ayyukan manzanni Sura goma sha takwas Bayan haka, Bulus ya bar Atina ya tafi Koranti, a can ya tarar da wani Bayahude mai suna Akila, ɗan garin Fontus. Akila da matarsa Biriskila ba su daɗe da zuwa daga ƙasar Italiya ba, don Kaldius ya yi doka cewa dukan Yahudawa su bar Roma, sai Bulus ya je wurinsu, da yake sana'arsu iri ɗaya ce da tasa, wato, ta ɗinkin tenti, sai ya yi zama tare da su, suka yi ta aiki tare. Kowace ranar hutu ta mako kuwa, Bulus ya dinga muhawara a majami'a, yana kokari ya rinjaye Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba. Sa'an da Sila da Timoti suka zo daga Makedoniya, Bulus ya ba da dukan lokacinsa a kan yin wa'azi, yana tabbatar wa Yahudawa cewa Yesu shi ne almasihu, amma suka yi masa musu suna zaginsa, domin haka sai ya kakkaɓe tufafinsa ya ce musu, Alhakin jininku a wuyanku, ni dai ba ni da laifi, daga yau. wurin waɗanda ba Yahuda ba za ni. Sai ya tashi daga wurin ya tafi gidan wani mutum mai suna Titius, Yustus, mai bautar Allah, gidansa kuwa yana kusa da majami'a sosai. Sai Kirisbus, shugaban jama'a, ya ba da gaskiya ga Ubangiji, shi da mutanen gidansa duka, waɗansu Korintiyawa kuma da yawa da suka ji maganar Bulus suka ba da gaskiya, aka kuwa yi musu baftisma. Wata rana da dare, Ubangiji ya nuna wa Bulus ru'uya, ya ce masa, Kada ka ji tsoro, ka yi ta yin wa'azi, kada ka yi shiru, gama ina tare da kai, ba wanda zai sa hannu ya yi maka wani abu, don ina da mutane da yawa a wannan birni. Bulus ya zauna a wurin har shekara ɗaya da wata shida. yana ta koya musu kalmar Allah, amma lokacin da Galiyo yake mulkin ƙasar Akaya, Yahudawa suka haɗa kai suka wa Bulus, suka kai shi gaban masu shari'a suka ce, Wannan mutum yana ƙoƙari ya sa mutane su bauta wa Allah ta hanyar da koyarwa ta hana. Bulus yana shirin ya yi magana kenan, sai Galiyo ya ce wa Yahudawa. da ma wani laifi ya yi ko mugun laifi da sai in ji ku amma tunda yake gardama ce kawai a kan kalmomi da sunaye da kuma koyarwarku ai sai ku ji da shi da kanku ni kam ban yi niyyar yin shari'a a kan irin wannan abubuwa ba sai ya kore su daga bakin shari'ar sai dukansu suka kama sostanus shugaban majami'ar suka yi masa duka a gaban ɗakin shari'a, amma Galiyo bai ko kula ba. Bayan wannan sai Bulus ya kara ’yan kwanaki a kwaranti sa'an nan ya yi wa masu bi ban kwana, ya shiga jirgin ruwa tare da Biskila da Akila suka kama hanya zuwa Suriya, amma kafin su tashi, Bulus ya aske kansa. a Kankiriya, gama ya ɗauki wata rantsuwa. Da suka kai Afisa, a can ne Bulus ya bar Briskila da Akila, shi kuwa ya shiga majami'a ya yi muhawara da Yahudawa. Sai suka roke shi ya ɗan kara zama a wurinsu, amma bai yarda ba, amma da zai bar su ya ce, Zan dawo wurinku idan Allah ya yarda. Sa'an nan ya tashi daga Afisa a jirgin ruwa, da ya sauka a Kaisariya, sai ya haura ya gaida jama'ar masu bi, sa'an nan ya tafi Antakiya. Bayan ya ɗan daɗe kaɗan a wurin, sai ya tashi ya zazzaga ƙasar Galatiya da ƙasar Firijiya, yana bin gari-gari yana ƙarfafa dukan masu bi. Ana nan sai wani Bayahude mai suna Apollos ya zo Afisa, shi kuwa ɗan garin Alexandria ne, mai iya magana ya kuma san rubutacciyar maganar Allah sosai sosai. An koyar da shi ne cikin hanyar Ubangiji, yakan nuna kwazo sosai cikin magana, yana kuma koyar da ainihin gaskiya game da Yesu, amma fa, baftismar Yohana kaɗai ne ya sani. sai ya fara wa'azi babu tsoro a majami'a, da Briskila da Akila suka ji maganarsa, sai suka ɗauke shi suka kara bayyana masa hanyar Allah sosai-sosai. Da Apollos ya so ya ketare zuwa ƙasar Akaya, masu bi suka taimake shi, suka rubuta wa masu bi na Akaya wasika domin su karɓe shi hannu biyu-biyu, da ya kai can kuwa ya zama da taimako sosai ga waɗanda suka ba da gaskiya ta wurin alherin Allah, gama ya yi nasara cikin magana da Yahudawa kwarai a gaban jama'a, yana tabbatar musu daga cikin rubutacciyar maganar Allah cewa Yesu shi ne almasihu.